الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى لا تتمكن نعم آه، المفاضلة بين الصحيحين يو درسم عنوان السكينة المفاضلة بين الصحيحين واتو في في كو تكانو لستفنن قدا آه، الصحيحين صحيح البخاري دا مسلم ونيني يفي دوما تنسو ايه كي كوكت ايه يا إيه. آه، قال الحافظ رحمة رحمه الله ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى ما إلى من فرد به أحدهما a wancan darasin mun yi magana a kan cewa shi kansa alhadisu sahih hawa-hawa ne muka yi magana a kan asahul asanid cewa hadisan da aka ruwaito da waɗansu asanid sun fi hadisan da aka ruwaito da waɗansu asanid domin abin da ake dubawa na sifofin da suke kaiwa ake hukunci ga hadisi da inganci su kansu sifofin suna fifita daga rawi zuwa wani rawi ce adala bata babu fifiko a kan adala ko akwai ko babu ko ba ka ba a ina ne ake samun bambanci ake samun fifiko a wajen hadda abbab a nan ne ake samun fifiko to har daga nan aka samu asahul asani wato asani inda aka ruwa da suka fi kowane isnadi inganci kuma a sahih muka ce ba za a ce ma wani isnadi guda ɗaya ya fi kowane inganci ba amma duk hadisin da aka ruwaito da wani isnadi da wani daga cikin malamai manya na hadisi ya sifanta shi da cewa a sahul asanid ya fi hadisin da aka ruwaito shi da ba irin wannan isnadin ba wannan mun faɗi wannan ko ko babu wani iskali akan wannan to dangane da wannan fifiko a tafadul din akwai wani akwai wani nau'i da ake fifita hadisai sahihai wannan nau'in shine a mattafaqa shaykhani ala takhrijihi abinda manyan malaman nan guda biyu in kaji an ce ash-shaykhan sune bukhari da muslim ko a riwaya amma ababin tarihi ko kuma ababin sunna wato ababin babin aka ce shaykhan wa ake nufi eh a babin hadisi ne bukhari da muslim amma a babin tarihi ko kuma a babin aqida abinda ake ce ma as-sunna wa ake nufin aka ce ash-shaykhan abubakar da umar ana nufin abubakar da umar hmm. matafaka shekhani ala takhrijihi abinda a shekhan suka yi ittifaki wajen riwayarsa ana fifita shi bin nisbati ila man farada bihi ahaduhuma akan wanda ɗaya daga cikin su ne kawai ya ruwaito shi bukhari kadai ko muslim kadai wa man farada bihi al-bukhari bin nisbati ila man farada bihi muslim hakanan abinda bukhari ya ruwaito ana fifita shi akan abinda imam muslim ya kadaita da riwayarsa abinda imam bukhari ya kadaita da riwayarsa in aka auna shi da abinda imam muslim imam muslim ya kadaita da riwayarsa to na bukhari shi ake kaddamarwa littifaqil ulama'i ba'dahuma ala talaqqi kitabaihima bil qabul abin da yasa saboda malamai da suka zo bayan su dukkan su sun yi ittifaqi akan karban abin da ke cikin littafan su wannan mun yi magana akan wannan ko cewa abin da idan da mutum zai rantse cewa dukkan abin da ke cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ko ya aikata to wannan rantsuwar tasa ba zai za ta zama to rantsuwar ƙarya ba ba zai karya ta ba gaskiya ce واختلاف بعضهم في أيهما أرجح sannan kuma saboda sun yi saɓani ba su yi ittifaƙi a kan wanne ne ya fi ba a sun yi saɓani wanne ne daga cikinsu ya fi rinjaye buhari ne ko muslim to wannan kuma kun shiga cikin rinjayen ikhtilaf ɗin da aka yi amma dai wannan shine a arraji cewa a buhari shine a sakamai da zai zo فما اتفق arjahu min hadhihi alhaythiyya wanda abinda suka yi ittifaqi hadisin da suka yi ittifaqi a kansa to ya fi fifiko ya fi rinjaye bisa hadisin da ba su yi ittifaqi a kan riwayarsa ba min hadhihi alhaythiyya cewar malamai sun yi sun yi karbin tafansu bil qabul amma su tsakanin zuzafan guda biyu wanne ne yafi wanne ne ba wanne ne ba to wannan sun yi sabani to saboda wannan ittifaqin da kuma sabanin da aka yi to abinda su suka yi haɗu gabaki ɗaya kaga babu sabani din kenan وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح صحيح البخاري في في الصحة جمهور وتمفي yawan malamai sun bayyana akan gabatar da sahih al-bukhari fi sihha a wajen inganci a kula a wajen inganci akan sa ake magana hmm? ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه بأسام وندق تكين ما لم يبا wanda ya sarraha da kuma da sabanin wannan abin da zai warware wannan ba su sarraha da shi ba wanda ya kaddama wanda ya tasrihi da taqdimin sahih muslim ba ya yi tasrihi bane cewa cewa sahih ya fi sahih bukhari a wajen siha a kula wa man yuqaddim musliman fa ma tartibahu wa sun'ahu qad ahkama kamar inda Imam Suyuti yace wanda duk ya fifita sahih Muslim abin da yake wannan fifiko na sai yana zuwa wajen tartibin sa da abin da ake kira as-sina al-hadithiyya gwaninta wajen wato ilimin riwayar hadisi gwaninta wajen ilimin riwaya abinda kawai yasa shi yake fifita Muslim kenan akan Bukhari amma ba a inganci ba shi sa nan Hafiz yake Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa walam ولم يوجد أن أحد التصريح ba a بأسامو wani daga cikin malamai yace Imam Sahih Muslim shine gaba da Sahih Bukhari a wajen sihha ba a wajen inganci in ake magana inganci to Bukhari ya fi jumhuri sun yi tasrihi waɗansu ba su ba suna ganin daidai suke kamar irin su Abu Ali ne Saburi shi yana ganin cewa babu abin nan sahih muslim da sahih bukhari babu bambanci tsakanin su dukkan su daidai suke amma malaman maghrib wanda shi ma wannan kamar inda alhafiz ibn hajar yake cewa wanda daga cikin alqadi iya shi ya faɗa cewa daga cikin malamansa akwai abu ali ne tubanni yace ya ji wani daga cikin malamansa yana cewa sahih muslim ya fi sahih bukhari amma ba wai ya fi shi inganci ba to shine ake bayan aka koma da aka yi bincike sai aka ga abin da yake nufi ne cewa imam muslim ya kyautata tsarin littafinsa in ya kawo maka hadisi sai ya kawo maka dukkan riwayoyin da aka rawaito hadisin da shi kamar yanzu kaga da zo hadisin Usman bin Affan na na na sifar alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo riwayoyin dukkan hadisin Usman wanda suka akan sharadin sa hmm? da wanda humran ya ruwaito da riwayar ibn shahab az-zuhri daga humran da kuma riwayar urwa bin zubair daga humran da riwayar abin nan afa riwayoyi daban-daban duk sai kawo su kowace ya kawo maka lafazinsa amma shi ko imamul bukhari shi sai ya kawo maka wata watar ma sai ya kawo maka hadisin usman din bil ma'ana anna nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda salatan salatan hadisin usman haka ya kawo shi sai ya kawo maka shi bil ma'ana wani lokaci ya kawo maka shi kamar yadda yake wani lokaci kuma ya ɗauki wurin da yake bukata na ya kafa hujja da shi kawai ya ɗauko shi ya kawo shi shi kuma imam muslim ba haka yake ba to shi kuma kansa wannan ba wai abin da ya sa kamar yadda malamai suka ce saboda yanda bukhari ya rubuta littafinsa daban da yanda muslim ya rubuta littafinsa imam bukhari ya rubuta littafinsa a halin tafiya yana cewa rubba hadisin سمعته بالشام وكتبته بمصر ديوا ذا جاء جيتي أشام نجيشي أما سيع مصر ذا ربوتاشي وآخر سمعته بالكوفة وكتبته بخرسان ونكما أكوفة نجي آه، إيراك أما ذا ربوتاشي بسينا نجي سعن خرسان أفغانستان دا وجان إلو ستشكين إنا سنة أشني ربوتاشي أشكين حتى يفيكي ربوت لتاف الناس تو راك وندك أشكين حديثان دا معنا ذيكاو سنة أبو نبي إمام البخاري لتاشي ربوت لتاف ya rubuta shi ne littafi na hadisi amma kuma da fiqhu a ciki shi yasa ake cewa ma fiqhu al-bukhari fi tarajumihi in kana so ka san mece ce madhhab al-bukhari ta fiqhu to ka duba taken babin taken babin da ya taken babin da abin a babin littafin sa kowane wani babi ka duba taken sa nan za ka fahimci madhhabar sa ta fiqhu to saboda haka wani lokaci sai ka ga hukuncin da yake so ya kafa hujja da shi daga cikin hadisin ta yi ya zamanto akwai hukunce-hukunce da yawa a cikin hadisin sai ya kawo wani bangare na hadisin a babin hukuncin kaza wani bangare a babin hukuncin kaza kamar hadisin jabir na cinikin cinikin raƙuminsa kun karanta na cinikin raƙuminsa jibi inda ya kawo shi a cikin kitabun shuru ya can kuma ya kawo shi abin a cikin kitabun nikah ya sake kawo shi haka dai za ga ya bambam ya kowanne kowanne babi wanda yake da hukunci a ciki sai ya kawo shi wani lokaci ya kawo shi gaba ɗaya wani lokaci kuma kawai sai ya ɗauko wani juz'i daga ciki ya kawo saboda ya tabbatar ma da manufa dan saboda littafin ba kawai littafin riwaya bane a littafin fiqh ne littafin fiqh wal hadith ne sabanin imam muslim shi ko imam muslim da tashi rubuta littafin sa a garin su ya rubuta a nesa bo sa duk suna nan duk littafansa na hadisi suna nan zai iya komawa cikin library ɗinsa ya ɗauko ya tabbatar da riwayar yaya take yaya take sabanin bukhari da rinka rubutawa da ka to saboda haka sai waɗansu malamai suke fifita sahih muslim ta cewa in kana so ka hutar da kanka wajen sanin lafuzan hadisi to ka je ka samu sahih muslim shi yasa da yawa daga cikin malaman maghrib malamanmu na malikiya idan suka littafai na hadisi zaka ga in suka zaɓi in za su kawo nassin hadisi sun fi kaddamar da nassin riwayar muslim sun fi kaddamar da nassin riwayar muslim shi yasa mai allu'ulu wal marjan fi mattafaq alaihi shaykhan eh, Fuad Abdul Baqi da ya tashi shi da ya tashi sai ya dauki tarjamar taken sahih taken abwab din sahih muslim wanda ba shi imam imam muslim bai rubuta ma littafin sa abwab ba imam an-nawawi ne ya rubuta to shi Fuad Abdul Baqi sai ya dauki unwanin littafin muslim wajen hadisai wato da bukhari da muslim suka yi ittifaqi wajen riwayarsa an gane sai ya dauki babin yanda muslim yanda takin yake a wajen muslim amma wajen lafazin hadisin sai ya kawo lafazin bukhari me ya kamata ya kamata yayi aks ko ba haka ba tunda taken imamul bukhari ne yayi shi shi yayi shi ko muslim ba shi yayi taken ba in kuma kana takama da lafazi ne lafazin muslim shi yafi ihkam kaga idan ga ya dauka tarjama tarjama babi ta bukhari lafazin hadisi na muslim kaga ya hada husnayn eh, to amma shi sai ya ta jazakallahu khairan ala kulli hal <laughs> to wannan saboda haka wanda suka fifita muslim ga tafi an fahimci tan fuskar da suka fifita muslim da haka idan aka tambaye ku menene hujjar wanda ya fifita sahihu muslim akan sahihul bukhari za ku san abin da za ku gaya masa ko to amma wajen inganci kamar inda muka ce ba wanda ya fifita bukhari akan muslim to yabqa tambaya guda daya ba wanda ya fifita muslim akan bukhari na'am akwai tambaya guda daya an ruwaito cewa imamu imam shafi'i ya ce ma fi hadhihi alkutub asahhu min kitab malik cikin zafannan da ake rubutawa a wata riwayar ma ba'd alquran asahhu min asahha min kitab malik bayan alqurani ba littafin da ya kai littafin muwatta na imam malik inganci to sannan ku kuma kun zo kun ce imam imam abin imam al-bukhari da muslim sahih bukhari da muslim sune asahhul kutub وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن ولذاك قدم إلى آخره عند babu a cikin tafai bayan alkur'ani da ya fi su inganci to ga abinda kuma imamu shafi'i ya cewa a bayan kasa abin na a cikin tafai da ake rubutawa a wata riwayar bayan alkur'ani ba littafin da ya fi littafin malik shine muwatsa. ta da jawabi ko bismillah eh, shi jawabin sai yace imam shafi ya faɗi wannan kafin bukhari da muslim su allafa littafinsu. su kafin bukhari da muslim su allafa littafinsu. su saboda haka maganar ta to me ya nuna mana cewa idan da ya ga bukhari da muslim hukuncinsa ba zai canza ba zai tsaya akan haka jaiz ya zo imamu shafi'i ya zo ya ga bukhari da muslim duk da haka ya ji shi baki masa ba motsa ya fi ya juz wala ma ya juz na'am alaikum salam eh. saboda me a hadisin akam kuma ya fi kwanci jin bukari bukari ji ya fi samu a eh wannan da yana daga cikin wannan jawabin amma ba dune ba duk motsa ce a cikin bukhari ba yawa yawan hadisan motsa din da suna cikin bukhari da muslim wannan sahi amma da imamu shafi eh eh a shi ma yana daga cikin jawami fil haqiqa yana cikin daga daga cikin jawami shi ma bukhari fiqhul hadith ne idan kace idan kace muwatsa ya tara hadithul ahkam bukhari ya tara hadithul ahkam in kace muwatta ya tara abin nan bukhari yana da tafsir muwatta ba shi da tafsir to wannan ba sharadin jawami' bane zaman to ya tara dukkan abwabul ahkam muwatta yana da abwabul ahkam yana da abwabul fada'il shi ma yana da kitabul jami' dinsa da kitabul adab duk akwai a cikin muwatta in kace muwatta akwai abin nan mursal da hadisai daga sahabbai mawqufat da maqtu'at a cikin bukhari ma akwai eh ba manaqib ba okay eh akwai manaqib a Buhari babu a Muwatta kama wannan ba sharadin jawami bane ba sharadin ya cewa jawami dole sai sun tara waɗannan ba abin da ake nufi da jawami al-musannafa ala al-abwab sune al-jawami musannafa ala al-abwab ba lalle ya zama to kan cewa sun sai sun bi jami'in abwab al-islam ba abin nan in kace akwai motsa ba kawai a hadis ne musnada daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai sauran maganganu na sahabbai da tabi'ai bukhari ma akwai ko ba haka ba to saboda haka menene ya mai da imamu menene ya sanya ba za za a ci za a kaddamar da motsa akan bukhari za a kaddamar da bukhari akan Motsa. a muwatsa akwai amalu ahlul madina sun bukhari ba akwai amal ahalil madina a cikin bukhari babu amal ahalil madina gayan sai zaman ya zama ka ce masa wannan amal ahalil madina din abin nan ne maqtu ne magana ce ta tabi'in tunda imam malik yana gaya maka abin da ya samu ahalu baladihi wato tun daga sahabbai har zuwa tabi'ai hmm, su ne dai malamansa abin da ya same su akai kenan da ka amal ahalil madina din ba zai fita daga cikin wannan ba kuma a cikin bukhari ma akwai maqtu akwai aqwal tabi'in albalagat to amma cikin bukhari akwai mu'allaqat in kace akwai balagat amma wasa imam malik zai ce balagani qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kaza amma cikin a cikin bukhari ma kuma bukhari zai ce maka wa qala usman bin affan mu'allaq bai gan shi ba na'am imam malik da fashir din sai ba amma kuma wajen malaman wajen malaman wajen imam malik duk abin da ke cikin motsa sahih ne da mabiyansa ai ba ta sha ai abin nan abin da yake aka san mutum manhajinsa ne ko kuma al'adarsa kalmar fu abin nan kalmar fud sha abin nan kalmar fud shafa kamar kamar yayin da sanaffuzi da shi ne in ya tafi haka akan manhajinsa al-muhim na'am rinjayar malaman hadisi akan ai eh, to ba kai ma kai ma ɗaliban hadisi ne sai kai rigima da su kace baka yadda ba dan me za su rinjayar ko ba ka ta asibin marhaba marhaba ka ne <laughs> <laughs> almuhim wannan a wannan akwai mutane sun ce wannan magana ta imamu shafi'i kamar al-hafiz ibn hajar yayi magana wannan a cikin nukat an-nukat ala kitab ibn hajar ala kitab ibn salah kai ya koma ga tafsirin da maganganun da ibn hajar yayi yake cewa mutane a sun yi itirabi akan kaddamar da bukhari da muslim da maganar imam shafi'i daga cikin abin da aka ce shi ne cewar shi imam shafi'i da ya maganan inganci ba yana nufin ingancin da aka ambata a nan wajen da sharaɗin siha da malaman hadisi suka kawo domin wannan abu wanda yake daga baya aka zo aka kawo shi bayan imam malik ba ne ya to a lokacin imam malik haka yake ba saboda ka magana sa wancan lokacin haka take to amma a wannan lokacin fa dangane da da mujibin wannan sharaɗin da aka kawo na sahih ya za ka yi muƙaranar muwatsa da sahih bukhari ko sahih muslim mm. shi ne yace ai an ce muwatsa tana da mursalat mm, da balagat kaji imam malik ya faɗa maka magana ba tare da ya kawo isnadinsa ba kuma akwai maganganun sahabbai akwai maganganun tabi'ai yace to amma a bukhari ma akwai kamar su sai dai bambancin abin da ke cikin muwatsa da abin da ke cikin bukhari shi abin da ke cikin muwatsa haka suka suke a wajen imam malik haka suke mursal ne in mursal ne mursal din ne in kamar yace maka wanda in sa'id ibn al-musayyab qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka imam malik ya rawaito hadisin mursal in yace in ya kawo maka balaga balag haka yake wajensa balagh ne sabanin mu'allaqat na sahih sahih bukhari idan imam bukhari ya kawo maka magana mu'allaqa babu isnadi yana da isnadin ta a wajensa sai dai kawai ya kawo ya share isnadin ne saboda ya ikhtisar kuma ya fitar da waɗannan hadisin daga gundarin mawdu'in sa ce maka shi mawdu'in littafinsa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam musnadi duk wani abu da zai kawo daga baya don ya hidimta ma wata manufa ta littafin kamar manufar fiƙihu kamar ya kawo manganin sahabbai ko manganin tabi'ai ko ya kawo hadisai mu'allaka don su hidimta ma wata hidima ta dalilin littafin ba su ne asalin maddan littafin ba asalin maddan littafin su ne wanda ya kawo maka da isnad saboda ba za ka lizumta masa cewa ya kawo wani abu wanda yake bala ya fita da shi daga cikin sharaɗinsa ba zai iya kawo maka hadisi mu'allaq ya zama to ba sahihi ba ba a sharaɗinsa ba to sai sai shi yasa sai bai kawo maka shi da isnadi ba dan ka kalizumta masa cewa me yasa kace littafin ka al-mus al-jami' al-musnad al-mukhtasar al-jami' al-mukhtasar al-jami' al-sahih al-mukhtasar me yasa ka kira shi al-sahih kuma sannan ka kawo wannan wanda yake ba sahih ba sai sai aidan ka tashi kawo maka ban kawo maka shi da isnadi ba dan kasancewa ba ya cikin mawdu'in littafin shi yasa za ka ga da yawa daga cikin mu'allaqat din bukhari um er in ka je kana neman ina asalin hadisin yake sai ka samu imam al-bukhari ya ruwaito shi da isnadin sa a cikin waɗansu sauran tafansa kamar irin su tarihul kabir ko al-adab al-mufrad an gane amma shi ko imam imam malik hadisan haka suke a wajen sa mursal kuma a wajen imam malik al-mursal hujja ne shi yasa ya kawo shi a cikin muwatta hmm? sa'id ibn al-musayyib ya ce maka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wajen imam malik hujja ne saboda sa'id ibn al-musayyib inda bai tabbatar cewa hujja bane ba zai yanke maka ba ya gaya maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya san ya yarda daga wanda ya ji shi da haka imam malik da wanda suka bi shi a mazhabarsa sabanin mazhabar ahlul hadith al-mursal a wajen su hujja ne haka ma shine mazhaban abu hanifa al-mursal a wajen su hujja ne farkon wanda ya soma inkarin hujjiyatul mursal shine imam shafi a cikin risala ko malaman hadisi suka tafi kai saboda a jahala jahilcin wasiƙa tsakanin tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam an gane saboda an gane dalilin waɗanda dalilin a wato mai da matani ga magana imamu shafi'i da taujihin ta yadda ya kamata bari mu gaggawa mu karasa wannan wa amma ma nukila an abi nai saburi amma abinda aka ruweto daga abu nai saburi malamin alhakim annahu qala ma tahta adim ma tahta adim as-sama' a min kitab muslim asahhu min kitab muslim ma tahta adini sama a min kitabi muslim babu wani littafi ƙarƙashin sararin samaniya da ya fi littafin imam muslim inganci an gane abin da ya ce kenan to yaya kai kuma hafiz za ka ce babu wanda ya tasirihi da cewa babu wanda ya tasirihi da cewa ana kaddamar da bukhari a kan muslim abin da ya ce kenan ko ولم يصرح ولم يوجد أن أحد التصريح بنقيضه أي ما نقيض الناس تقديم وتو تقديم مسلم على البخاري to gashi ya ce ko babu ba littafin da yake da jefi muslim inganci to ga jawabi alhaji yace in ka lizimta min da wannan maganar ga jawabi na falam yusarrih bi kaunihi asahha min sahih al-bukhari ai bai tasrihi bai bai fada balo balo cewa muslim ya fi sahih al inganci ba cewa dai ba ba wanda ya fi musulun inganci da ka bukhari bai fi musulun inganci ba ba mamaki zaman to sun yi kunnan doki maganar su suna nufin cewa ko dai su kunnan doki ko kuma musulun ya fi shi amma bai sarraha ba bai sarraha cewa musulun ya fi shi ba ya dai ce bukhari bai fi bai fi ba hmm? yanzu na zo na ce na zo na ce a ai a abin nan dango a abin nan a bana san na zo na ce zaidu bai fa amru kuɗi ba wannan ya lizinta cewa amru ya fi zaidu kuɗi kenan na ce amru ya fi zaidu kuɗi amma ta yi ina nufin cewa kudin su ɗaya bai fi shi kuɗi ba to dubi abin nan duk kudin su ɗaya ne لأنه إنما إنما نفى إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم abin da ya kawai shine ya kore a samu wani littafi da ya fi littafin imam muslim inganci idil manfi ma huwa ma yaqtadihi sigatu af'al min ziyadati sihha domin abin da ake korewa inna ma huwa ma yaqtadihi sigatu af'al abin da sigatu af'al af'al tafdil take hukuntawa min ziyadati sihha min ziyadati sihha na ƙarin inganci fi kitabin a cikin wani littafi sharaka kitaba muslim fi siha ya yi tarayya da imam muslim a cikin inganci yamtazu bi tilka ziyadati alaihi da take amma kuma yana fifi yana da ƙarin inganci din akan muslim shi abin da ya kore kenan ya kore kenan walam yan walam musawa bai kore daidaita ba bai kore cewa bukhari daidai yake da muslim ba abin da yake cewa babu wani littafi da yake shi ma ingantacce ne kamar muslim amma kuma ya samu ƙarin inganci har yafi muslim inganci amma bai kore zaman to sun zo kunnan doki ba an gane wa kadhalika ma nuqila an ba'd al maghariba haka nan abinda aka rawaito daga waɗansu daga cikin malaman maghrib in ka ji an ce maghrib shine andalus da misra da morocco da sauransu annahu faddala sahiha muslim ala sahih al bukhari cewa ya fifita sahih muslim ala sahih bukhari wannan kuwa kamar yadda nace muku ɗaya daga cikin malaman abu ali ne tubanni daga cikin malaman maghrib abu ali ne tubanni malamin imam qadi iyad ne to in eh, shine yace yaji wanda daga cikin malaman sai na faɗan wannan magana kadalika fi ma yarju ila husni siyaq wannan fifi ta sahih muslim da ya akan sahih bukhari yana komawa ne a wajen husni siyaq kyan zubin littafin kyan tsara tartibin littafin nasa wa jawdatil wad'i da wato ƙaye wajen tsara littafin nasa والترتيب da kuma jeranta shi wajen da tsara shi walam yufas walam yafsah minhum da anna dhalika raji'un ila al-asahiyya ba wanda daga cikin malaman maghrib shine minhum ɗin abamir ya ula ila al ba ɗaya daga cikinsu su da yayi furuci ya faɗa a bayyane cewa sahih muslim yafi sahih al-bukhari inganci ولو أبص ولو أبصه لرده عليهم شاهد الوجود da a ce za karfin hali su faɗa haka to shahidul wujud shaidar samuwa zai musu raddi wato iri-iri mutane za su zo su gani su ga cewa bayan da za a yi haɗa bukhari da muslim shi yasa ne ma ake cewa kansa imam muslim na farko dai almajirin imamul bukhari ne ko wajen sa yake tambaya shi kansa ya kaddamar da imam al-bukhari a kansa yace masa ya ustaz al-ustazin ya tabib al-hadith fi ilalihi eh. yace da'ani uqabbil abina da'ani uqabbil ma baina aineka ya bari in sumbanci da ya bayyana masa illar wani hadisi shi yasa ma imam imam ad-darqutni yake cewa ai abinda imam muslim yayi kawai ya dauki littafin imam al-bukhari ne ya masa mustakhraj ya duba irin hadisan da zai shi ma sai ya kawo kwatankwacin sa da nasa isnad din to awjuhu awjuhu awjuhu tafdili sahih al-bukhari fil jumla ga ga fuskokin da ake fifita sahih al-bukhari a jumlace a dunkule ga abubuwan da zaka gane fifikon sahih al-bukhari wajen inganci akan sahih muslim فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد sifofin da ingancin hadisi ake gina su a kanta sifofin da ake gina ingancin hadisi a kansu wa'annan sifofin a cikin sahihul bukhari sun fi cika bisa cikin littafin sahih muslim wa asad kuma sun fi daidai sun fi daidai an fi sallama daidai an fi sallama su a cikin an fi sallama tabbatar su da daidaituwar su a cikin sahih bukhari fiye da sahih muslim وشرطه فيها أقوى وأشد شرط البخاري فيها أتكنس ولم ضمير يعود إلى ماذا إيه؟ لا شرطه فيها إيه؟ إيه؟ شرطه فيها فيها نعم شرطه فيها أشد أما نكون فينا كان تعود إلى الصفات شرطه فيها أي في تلك الصفات amma kamar yadda ce shartuhu fiha fi sihha din yajuz shi ma sharadin bukhari ne a bisa sihha ya fi sharadin muslim a bisa sihha haka kuma sharadin bukhari a cikin sifofin sihha din wannan ablan in kace sharadin bukhari a cikin waɗannan sifofin da ake da akan su ne ake gano alamun sihha inganci sun fi cika bisa a cikin sun fi karfi hmm? aqwa wa ashad sun fi ƙarfi kuma sun fi tsanani to nan gashi zai mana bayanin domin kamar yadda muka ce a sifat a sifat lati taduru alaiha sifofin da ake lura da su wajen inganci dama udu ila na abubuwa guda uku ne ko halayen masu riwaya na biyu ittisal na uku rashin illa su ne duk da yake sifofin guda biyar ne amma kaga da adala da zabt zai koma wajen halin masu riwaya ittisal ko dama shi shi kadai ne kore shudud da kore illa duk suna koma zuwa ga illa din tunda shi kansa shudud nau'i ne na illa an gane saboda ka wannan dai sune sifofi din to nan hafiz guda abin nan a eh zai kawo su wa amma rujhanuhu min haythu al-ittisal inganta rinjayar da sahih bukhari in aka dubi sharadin ittisal wato saduwar isnadi فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو yake koma ya ga ittisal saboda lishtiratihi imam al-bukhari ya sharɗanta kan ayyakunan rawi cewa shi mai riwaya faqad sabata lahu liqa cewa saduwarsa ta tabbata man rawa anhu ga wanda ya riwaya daga wajensa walau marra ko da sau ɗaya ne ko da sau ɗaya ne baya buƙatar cewa sun yi zamani da juna dole a ce sun taɓa su sai in sun taɓa haɗuwa ko dai sun zauna a gari guda aka samu wani isnadi cewa ya ce laqitu fulanan ko sallaitu a fulanan ko ma a fulanan sun ya samu dai wata hadisa ko wani isnadi da yake nuna an samu saduwa tsakanin su an gari sharadin bukhari kenan waktafa muslim bi mutlaq al mu'asara shi ko imam muslim mutlaq al mu'asara in dai sun yi zamani guda shi kenan in dai sun yi zamani guda shi kenan yanzu kamar hasan al basri da abu huraira sun yi zamani guda a wajen imam muslim in hasan al basri ya rawaito hadisi daga abu huraira hadisin sa karbabbe ne hadisin sa tabbatsa ne tunda sun yi zamani guda bisa sharadin imam muslim amma wajen bukhari fa sai sun hadu hadisin sa ba karbatse bane ba ba muttasil bane akwai inqita'i saboda ne saboda hasan al-basri ya je basra ai hasan al-basri dan basra ne sai ya zo madina abu hurairah dan madina ne lokacin da hasan al-basri ya zo madina abu hurairah ya tafi basra da ya koma basra sai ya samu abu hurairah ya dawo madina saboda kaga ba su haɗu ba amma haka sun yi zamani sun yi zamani to a wajen imamul bukhari eh, sai ya samu abin da zai tabbatar da haɗuwarsu sannan sannan in hasan Basirai basri hadisi daga abu da zai ce wannan ya cika sharaɗin sa na ittifaq in ko ba haka ba in bai samu wannan hujjar ba to har a koyaushe hadisin sa ba muttasil bane sai ka za zaka ji yake cewa abin nan lam yasma fulanun min fulan ko lam yalqa fulanun fulana wani bai haɗu da wani ba bai ga malamin sa ba ko kuma wani lokaci ma kawai zaka ji ake cewa la yuzkaru sama la yuzkaru li fulanin sama'un an fulan ba a taba ganin an ambata wani wato wani isnadi ya zo da za a ce wani ya ji daga wani ba sauraka wannan illa ce a wajensa to wanda ya wanda ya sanya wannan sharadi ga sharadin sa fi wanda yake kawai aka samu mu'asara tunda yanzu kaga ya tabbata kamar a halin Abu Hurairah riwayar Hasan al-Basri daga Abu Hurairah ya ce ko muttasila amma a wajen Muslim fa saboda ka kaga shi sharadin sa da ya lako a cikin sharadin sa sai al-munqati sai ya shiga cikin muttasil amma Imam al-Bukhari fa kaga ba hanya ba yadda za yi wannan ya shiga ciki an fahimta wa alzama al-Bukhari shi Imam Muslim alzama al-bukhari ya nijimta ba bukhari dan a cikin sa har inkarin madhabar bukhari yake ya cewa wannan kaulin da su bukhari sun kawo kauli ne ba a taba sanin sa ba kirkiro shi akai ba shi da hujja wanda ma bai san ilimi ba an ce bai san cewa imam al-bukhari ya faɗi wannan ba shine ba imam al-bukhari yake ba gugar zana ba amma da yasa akwai daga cikin malamai da suka faɗa wanda yake gaskiya wannan wato ba mazhaban Imam al-Bukhari ce kadai ba mazhaban Imam al-Bukhari ce mazhaban Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini malamin su shi malamin Imam al-Bukhari shi fi shahara da wannan mazhaba amma mazhabar Imam Ahmad ce eh, mazhabar Abu Hatim ar-Razi ce mazhabar Abu Zur'a ce bal mazhabar Imam Ahmad ma ta fi tsanani ita ce waye sai an san ma as-sama sai an san ma an sa ba wai sai an haɗu da juna ba sai an san an sai an sami izan da yake cewa sami'tu Hmm? sami'tu domin yake cewa kamar a Yahya ibn Abi kafir yace ya ga ana yana sallah a masallacin Basra amma aka tambaye shi ya ji wani hadisi daga Anas yace bai ji hadisi bai ji wani hadisi daga Anas ba amma ya an samu liqa'i da ya gaishe yana sallah sun ya gaishe a cikin masallaci yana sallah kamar Ibn Sirin da Ibn Abbas ba abin da zai kore haduwar su amma Ibn Sirin hadisin su cewa yake cewa nubi'tu an Ibn Abbas saboda haka waɗansu hadisan kuma sai ce sai da sai ka dace ibnu sirin an ibnu abbas kaga sai ka dauka ya ganshi to amma saboda imam ahmad ya ga wancan ifu din sai ce wannan ya nuna cewa akwai wasuɗa kenan tsakanin su da haka ba a samu sama'a ba kuma an rasa isnadi guda ɗaya da ibnu sirin yace sami'tu ibnu abbas kuma ga karina yana cewa nubi'tu an ibnu abbas yace akwai wasuɗa tsakanin su saboda haka sharadin imam ahmad ma ya ma kuma na imam al-bukhari tsauri to almuhim da imam muslim a cikin muqaddimar sahih dinsa yayi ma imam al-bukhari inkari yace wa alzama al-bukhari bi annahu yahtaju ila an ila an la yaqbala al-an'anata asla in dai haka imam al-bukhari zai yi to kenan ma kar sai ma duk hadisin da aka to shi bil an'ana aka ce an fulanin an fulanin to ba zai karbe shi ba in dai haka yake wato abin da yake ma abin da yake lissa ma imamul bukhari in dai ka ce sai ka tabbatar da liqa'i tsakanin rawi da shehinsa hmm? don haka yadda hadisin da rawi ya ruwaito da an ana hmm? kamar imam malik ya ce an nafi nafi ya ce an ibni umar to yanzu muka ce ba za ka karba ba tunda ta yiwu ya zama to kan cewa da suka rawaito bilan ana ba samu liqa'i tsakanin su na wannan hadisin ba bi ainihi shine imam ibn hajar yake kara bukhari yace wa ma ulzima bihi laysa bilazim abinda aka lizumta wa bukhari ba baya lizumtar sa لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة domin mai riwayar hadisi idan ya tabbata cewa ya taba haduwa da sa ko da sau ɗaya ne la yajri fi riwayatihi ihtimalu an la yakuna sami'a minhu yuwar a ce ihtimali yuwar a ce bai taba jin hadisi daga wajensa ba ba za a ce za a za a kawo shi ba a nan waje tunda an tabbatar da kan cewa sun haɗu ko da sau ɗaya ne hmm? tunda an ce sun haɗu to ba za ka ce wannan haɗuwar tasu sai ta kore cewa ga baki ɗaya sauran hadisan ma bai ji ba domin ana farlan cewa baya ta dilisi ne don duk wannan magana da ake a cikin karɓar an ana ta wanda baya ta dilisi domin wanda ba inda yana ta dilisi ne za ka ce to ba za ka yadda ba sai in ya faɗi sai ya sarraha cewa sami'tu ko haddasa ne to dama mu kuma mun yadda da wannan amma muna magana ne akan wanda baya ta dilisi wanda baya tadlisi ka tabbatar da cewa ya hadu da malamin sa kamar imam malik an tabbatar cewa ya hadu da nafi don imam malik ya ce maka an nafi sai ka ce ba za ka karba an anas ba ai za ka tabbatar da cewa wannan samuwar tasa ta tabbatar masa da da da as-sama ittisali jumlatan a dunkule ko da sau ɗaya ne to ta tabbatar masa da kan cewa sun sadu da juna saboda ka duk hadisan da ya rawaito daga wajensa hadisai ne da ya karba daga wajensa mubasharatan ba tare da wasiɗa ba لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا domin inda za a ce za a bi wannan ka'idar a ce dan ya haɗu da shi sau ɗaya kuma sai a rinka kawo ihtimalin cewa watakila ayi da ya haɗu da shi sau ɗaya ɗin sau ɗayan kawai ya haɗu da shi hadisi ɗaya kawai ya ji sauran hadisan kuwa bai ji su daga wajensa ba in ka ce wannan yu wannan zai zo to ya zama to da shi mudallis kenan لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا دوما أنك ذاك تفيد وأن احتمال ذاك ذاك ميدو أن رواية زمان تو مدلس wal mas'ala mafrudatun fi ghairi al-mudallis ko matsalar da muke magana ta wannan ta wannan matsalar yanzu akan wanda ba rawi ne mai tadliki ba ake magana rawi wanda baya tadliki an fahimci wannan magana an fahimci argument din al-hafiz wa to alhamdulillah saboda ka sharadin ittisal na bukhari ya fi sharadin ittisal na muslim saboda kaga fuska ɗaya ta fuska ta fifita bukhari akan muslim kenan domin kaga wannan yana nuna cewa kenan ta yiwu a cikin sahih muslim a samu hadisai waɗanda suke a wajen imam muslim muttasila ne amma a haƙiƙatul amr ba muttasila bane to ko da yake an ce wannan sharɗin imam muslim ya faɗa amma da yazo a cikin hadisinsa bai aiki a cikin sahih ɗinsa bai aiki da shi ba wato theory ne nazariya ce domin duk za zaka samu kan cewa abin akwai ittisal din wa amma rujhanuhu min haythu al-adalati wad to nan kuma sai mu koma wajen masu riwaya rinjayar da imam al-bukhari توجه آه، الأدالة والضب فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكويس أكويس أكويس أكويس wannan akwai saks a ciki wannan kamata yin ibarar ta zamanto akwai wata nuska daban ba wannan ba mhm. فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال المسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم يوا أكثر ولأن آه، فلأن الرجال وندس كده كده النسخة يا كما تتجارة وندس كده هنا النسخة التجارة bari muku imla'in ta yanda yace fali annar rijal allazina tukallima fihim min rijal muslim aktharu adadan من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري وانا النقطة daga wannan aksaru adadan din ta faɗi daga cikin wannan nusa kun gane kun rubuta to za ku neme za ku nema ku kafa don ku gyara littafin ku ko ku nemi ku shiftar to aksaru adadan bayan rijalu muslim sai ku rubuta aksaru adadan من الرجال من الرجال الذين تكلم فيهم تكلم فيهم من رجال البخاري محمد in ka koma kuma wajen rijal yace saboda ar-rijal alladhina tukullima fihim masu riwayar hadisi wanda aka samu waɗansu malamai sun yi magana akan adalcinsu ko haddarsu shine al-mutakallam fihim an yi magana akan ingancin hadisinsu min rijali muslim daga cikin masu daga cikin ruwa din sahih muslim aksaru adadan sun fi yawa bisa min ar-rijal alladhina tukullima fihim min rijal al-bukhari daga waɗanda su ake musu aka soke su daga cikin rijalul bukhari taudihin wannan shine cewa imamul bukhari ya kaɗaita da riwaya wajen waɗansu masu riwaya imam muslim bai musharaka da shi ba kamar yadda imam muslim ya kaɗaita da riwaya wajen waɗansu masu riwaya wanda suka musharaka ba magana a kansu amma kowannensu ya kaɗaita imamul bukhari ya kaɗaita da mutane 435 435 imam muslim bai ruwaya daga gare su ba imam bukhari shi kaɗai ya riwaya daga wajen su sabanin muslim irin su kamar ikrima ikrima imam bukhari ya yi riwaya daga gare shi imam muslim bai ruwaya daga gare shi ba a abin nan akwai irin su irin to sun kai 435 kamar da alhafi ibn hajar yake a cikin nukar bainama shi kuma imam muslim wanda ya kaɗaita da riwaya daga gare su sun kai ɗari ashirin irin su simak ibn har muslim ya ruwaito daga wajensa amma bukhari baya karɓar hadisin simak kamar hamad ibn salama muslim ya ruwaya daga gare shi imam bukhari bai ruwaya daga wajensa ba shi imam bukhari ya ruwaya daga irinsa abubakar ibn ayyash muslim ko bai yarda da shi ba bai ruwaya daga wajensa ba to cikin waɗancan biyar. wanda imamul bukhari ya kaɗaita da riwaya wajen su malaman hadisi sun yi suka akan guda tamanin daga cikin su guda tamanin ne aka samu wanda aka samu daga cikin malaman hadisi sun yi suka akan akan abin da karban hadisin su eh? malaman umuman malaman hadisi umuman huffaz a'immat ulama ul jarh wa ta'dil sun yi suka akan shi ne ma'anar tukulli mafihim din almutakallam fihim a cikin sahihul bukhari wanda imam bukhari ya kaɗaita da riwaya daga wajen su su su 80 ne wato baka bukatar mutakallam fihim wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga wajen hadisi duk da su kana buƙatar ka san wanda bukhari ya kaɗaita daga wajen sana ga suwaye almutakallam fihim ma'anar mutakallam fihim a samu wanda cikin malamai sun yi suka a kansa kamar ikrima ikrima maula ibn abbas an samu wanda suka yi magana a kansa suke suka a kansa Eh, kamar abdullahi ibn umar ma an ce yayi yayi magana akan ibn akan ikrima yake zaka min yake ce manafi zaka min ƙarya ne kamar inda ibn abbas ikrima yayi ibn abbas ƙarya waɗansu kuma suka ce an yi ma ikrima an yi magana akan ikrima ne saboda an ce ya da ra'ayin khawarij manzanni dai wanda aka yi akan akwai manzanni wanda yake waɗansu malamai sun yi mutumin da ba a wata magana a kansa ba ko da maganar da ake a kansu din wato ba shine rajihin magana ba maganar siyasar ce ba a karbe karɓe ta ba ta tabbata ba amma wanda aslan ba a yi magana a kansa ba ai har ba ka shi da wanda yake an yi magana a kansa ba to wanda ake magana a kansu na cikin bukhari su su 80 ne kawai bainama na cikin muslim su su 162 ne ga dublin din ka kenan ya rubanya saboda haka waɗanda ake da'awar kaga ma'anar wanda ake magana akan ingancin su wato ana da'awar rashin inganci a cikin hadisin su kenan ko ana da'awar rashin inganci a cikin hadisin su to kaga wanda ake da'awar rashin inganci a cikin hadisin su a cikin muslim sun rubanya na cikin bukhari saboda haka wannan safi ne yafi inganci bukhari sannan abu na biyu su waɗanda aka yi magana a kansu to nan ko da ina jin alhafi ya kawo su ina jin duk da haka akwai faɗuwa malam muhammad ba na aran nuskarka يوى مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه فلنكم إمام البخاري بنيوى رواية حديثا سبا بل غالبهم يوى لا نجا حكرا شيء بجوال مؤمن مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه إمام البخاري بنيوى رواية حديثا سبا يوى انشي كذا إمام البخاري بيوم في رواية الحديث سنصبع وتو... imam bukhari kenan wato ba wai zai dauko nufa dan yawanci ka san abin da suka yi nusa nusa ce yawanci hadisan da kuke gani nusa nusa ce littafai ne da kamar akwai nusar amr bin shu'aib an abihi an jaddi kamar yadda muke magana akwai nufar bahad ibn hakim an abihi an jaddi akwai nufar ma'amar an hammam ibn munabbih an abi huraira wajen hadisai 120 ha insa nan ma sahifata hammam ibn munabbih akwai nusar nafi an ibn umar akwai nushar ikrima an ibn abbas to kamar irin wannan nushar wadda bukhari yayi an yi magana a kansu kamar nushar ikrima an ibn abbas ba dukkan hadisan ikrima an ibn abbas bane imam al-bukhari ya kawo zaba yayi sabanin muslim shi muslim ya tashi irin wayannan nusakh din wanda aka riwaya akan sai kawo su kusan gabaki ɗayan su yanzu kamar hadisan abu zubair an jabir suna da yawan gaske a cikin muslim saboda nusar gabaki kusan gabaki ɗayan ta ya kawo ta Eh? kamar Hamad ibn Salama an Sabit an Anas ita ma ya kawo ta kusan gabaki ta nusfa ce gashi kuma an yi magana akan akan hibzin Hamad ibn Salama duk da yake maganar ba magana ce wanda yake karɓa mun ce wancan darasin mun yi magana akan Hamad ibn Salama an Sabit ko cewa shine asbatun nas fi sabit saboda haka maganar da ake akan Hamad ibn Salama ba ta da ba ta da ba a dubanta amma duk da haka tunda an yi an yi tsokaci akan riwayarsa an yi tsokaci akan matsayinsa mushar idan ya tashi kawo hadisansa gabaki daya ba kamar wanda baki daya shi ya ji shi ya jannabe kansa daga hadisan ba ko kuma da ya tashi kawo wata ya zaba to shi Imam Bukhari zaba yake daga cikin wayannan nusakh din da aka yi magana akan masu riwayar amma shi ko Imam Muslim kusan gabaki daya yake kawo sannan sannan yawancin waɗannan masu riwayar bal ghalibuhum min shuyukhihi yawan yawa yawan wanda ake magana akan su daga cikin malaman Imam Bukhari ne kamar yan ubaidullahi ibn musa al-absi malaman sa ne ya san su da ake tuhumar sa da cewa dan shi'a malamin sa ne ya san shi saboda ka in ya san ma shi an cin nasa ne irin na ƙarya ne masu sanya shi ƙarya ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani tun da yana zo tare da shi sabanin wanda yake rawi ne tsakaninka da shi shekara da shekaru aru aru sai dai kawai ka ji labarin sa ko ka karanta al'amuransa a cikin littafi yawa yawan wanda aka yi magana akan yawan wanda aka yi suka a kansu daga cikin masu riwaya na sahih muslim na da ne shi ko na bu imam bukhari yawa yawan wannan tamanin din malaman sa ɗaya daga cikin abinda kusan kamar yadda yake akwai malamai waɗanda suke fiqat ne amintattu amma ana raunar hadisin su a wani hali ko malami ne fiqa ne amma a wani hali hadisin sa ba zai zamanto sahihi ba sai ya zamanto da'i to haka nan ma ana samun malamai masu riwaya ba isai ne ba su da raunana ne ba su da ƙarfi amma ana inganta hadisin su a wani hali kamar idan hadisin su ya zo ta wajen almajiri bai daɗe tare da su ya san hadisin su wanda yake ingantacce da hadisin su wanda yake mai rauni tunda in kana zaune tare da malami za ka san abin da yake ya sani da abin da yake bai sani ba za ka san abin da yake da ƙarfi da abin da yake da rauni a kai saɓanin uku baka riga ka san shi ba baka zauna baka zauna tare da shi ba ka jarraba shi to yawa yawan waɗanda aka yi magana a kansu daga cikin malaman daga cikin waɗanda daga cikin masu riwayar sahih bukhari wanda ake tuka a kansu yawancin su daga cikin malaman bukhari ne tunda ko daga cikin malaman su ne kuma shi kansa imamul bukhari ya san jarh wa ta'dil bal yana daga cikin a'immatul jarh wa ta'dil ya san lokacin da ake karɓar riwayar mutum ya san lokacin da ba a karɓar riwayar mutum kaga kenan ai matsayinsa ya fi dacewa da matsayin ya zamanto ya yarda da mutum ko ya yarda da wa'annan masu riwayar ko bai yarda da su ba sabanin musulmin wanda ke shi bai mu'ashara da su ba shi nasa mutanen da ya kaita da su sun zauna a ƙurun kafin shi an gane shi yasa yake bal ghalibuhum min shuyukhi alladhina akhadha anhum wa marasa hadithahum yawa yawan su daga cikin malaman ne wanda yake ya ya ya karbi ilimi daga wajen su kuma yayi gogayya da hadisansu su wato ya san hadisansu. ka san mutum idan ya zamanto cewa kana riwayar hadisi daga wajensa ba sau ɗaya kawai za ka ji hadisi daga wajensa ba Za ka ji waɗansu malamai za su zo waɗansu almajirai sababbi za su zo a sake a sake ta majalisi ɗin watakila hadisi ba ɗaya ka ji shi sau wajen abin nan ba sau ɗaya ba sau biyu ba saboda haka in ya kuskure ma ka gane ko ba haka ba hmm? to saboda haka malamin da ka ɗauki hadisi daga wajensa saɓanin daban yake da malamin da yake sai dai kawai ka ji ne a kansa bi khilafi muslim fil amrayn sabanin imam muslim fil amrayn menene al amrayn din menene al amrayn aiwa eh a'a kasance su shehunansa shi ko muslim ba ce shehunansa bane sannan kuma na biyu bai fitar da su da yawa ba shi ko muslim ya fitar da su da yawa shine bi ikhlasi muslim fil amrayn ay fil ikhraj fil ikthar min al ikhraj da kuma fi kaunihim ghalibuhum min shuyukhihi kun fahimta na san na muku tambaya kan irin wannan dan ku gane da irin asali din irin wannan littafai littafai ne na ilimi sosai wanda ke idan kuka saba da karatun su kuka zo ku samu manya manyan littafai da suke magana akan qawaidul fiqhiyya da maqasidul shari'a da zurfin usulul fiqh irin su littafin qarati al furuq sai ku sai ku samu sai ku ji sauƙin fahimtar don su tafai ne ba irin tafan larabcin jarida ba ko larabcin alfu laila wa laila a su tafai ne wanda ta kowace kalmar aka kawo ta sai an jinjina ta sannan za a ajiye ta to sannan akwai wata fuska ta uku wanda yake nan bai faɗe ta ba malaya bai faɗe ta ba amma ya faɗe ta a cikin shi shine cewa yawa yawan waɗannan mutane da aka yi suka akan riwayarsu na cikin bukhari in bukhari ta riwayar hadisin su baya riwayar hadisin su fil usul yana riwayar hadisin su ne fil istishhad me yake nufi da wannan wato in ya kawo hadisin su zai kawo hadisin su don ya karfafa wata riwaya ne wadda da ya kawo wadda ita ce asalin babin a wajen mutaba'at wa shawahi hmm? kamar ya kawo hadisi na ibn abbas ta hanyar tsawo ta riwayar mujahid eh, da riwayar ah, abin nan ah, al'amash alal misali sai ya sake kawo hadisin ta wani in eh, kamar mansur eh, ya ba ga amash ya kawo hadisin wato shine istishhad dan ya zamanto cewa hadisin da mutum da isnadi ɗaya aka rawaito shi sai ya kawo wani isnadi da ya karfafa shi ya dauke ba wai ya ba lalle ya karfafa shi ya dauke tafarrud daga gare shi inda shi kansa tafarrud ka tsaita wajen riwaya duk da yake ba lalle ta zamanto illa ba amma aibi ne to shine ma'anar istishhad shi imamul imamul bukhari baya kawo hadisan waɗannan fil usul wato ya dogara gare su sabanin muslim shi ko imam muslim yakan kawo hadisan waɗannan fil usul ya kawo su zamanto shine takin babin zai zamanto ka nemi hadisi ta wata hanya ba ta su ba kaga babu wata hanya in ba ta in ba ta wannan ba kamar hadi akwai hadisai na Abu Zubair an Jabir a cikin sahih Muslim da ba su da mutaba'a ba su da shawahid a cikin sahih Muslim din akwai su to irin wannan irin su su a Buhari ba za ka sami irin su ba an gane an gane wannan fuskar shi ma saboda haka ta fuska uku ne ake kaddamar da imam sahih bukhari akan sahih muslim wajen adalatul rijal adalatul wa dabtihi na farko cewa ba kai yawan wanda aka yi suka a kansu a cikin bukhari ba su da yawa kamar yadda suke a cikin muslim sannan kuma bayan ba su da yawa yawa yawan su cikin malaman imamul bukhari ne na biyu kenan sabanin muslim ba malaman sa bane sannan na uku imam bukhari bai yawaita riwayar hadisan su ba sabanin muslim ya haya riwayar hadisan su sannan abu na hudu imam al-bukhari ita shi riwayar hadisin su yana riwayar hadisin su ne fi shawahid dan ya kafa shaida dan ya karfafa dan ya ya dauke tafarrud ya dauke kadaituwa wajen riwaya daga riwayar wadansu shi ko imam muslim yana kawo su ne fil usul an fahimta an fahimci wannan fuskoki guda hudu guda hudu na faɗa kuma na zan bi bashi cewa su mutanen da aka yi suka a kan su a cikin imam a cikin sahih bukhari ba kai yawan wanda suke a cikin sahih muslim ba saura haga nan sahih bukhari ya fi sahih muslim kenan tunda kai riwaya daga waɗanda aslan ba a yi suka a kansu ba ya fi kai riwaya akan wanda aka yi suka a kansu ko da ko suka nan da aka yi ba bai tabbata ba ku lura fa ba wai lalle cewa wai sukan da ake nufi ya tabbata ba ko da sukan bai tabbata ba hmm? sannan abu na biyu su waɗannan wanda aka yi suka gare su idan imam bukhari ta shi riwayar hadisan su yana riwayar hadisan su kaɗan yake daukowa sai ya zaɓa wanda yake nuna maka cewa kenan hadisan nasu sai wanda ya tabbatar kan cewa ingantattu ne sannan zai kawo shi ko imam muslim yana yawaita riwayar hadisan su imam bukhari kaɗan yake kawowa sannan na biyu yawa yawan su malaman sa ne wanda yake ya san su yayi cuɗanya yayi gogayya da hadisan su sabanin muslim waɗanda waɗansu su a cikin ɗabaka ce can da nesa tsakanin su da shi sannan na hudu idan bukhari ta shi riwayar hadisan su yana riwayar hadisan su ne domin shawahid shi ko imam muslim sai kawo hadisan su a wajen usul an gane wa amma rujhanuhu min haythu adam ash-shuzuz wal ilal in kuma kace zaka duba in ka duba kuma rinjayar da imam al-bukhari sahih bukhari akan sahih muslim ta wajen sharaɗi na ƙarshe shine kore shuzuz da kuma kore illa fali'anna man tuqida ala al-bukhari min al-ahadith saboda hadisan da aka yi soki aka yi intiqadi aka ki muwafaqa da bukhari akan cewa sun cika sharaɗin sa na inganci aqalla adadan aqallu adadan sun fi karanci a wajen yawa mimman tuqida ala muslim daga waɗanda aka yi intiqadi akan sahih muslim الأحاديث المنتقدة على عليهما نحو 200 حديث وعشرة أحاديث hadisan da aka yi intiqadi akan Bukhari da Muslim gabaki ɗayan su a jumlace 210 ne ikhtassal Bukhari minha bi aqalla min 80 Imam al-Bukhari ya kadaita da aqalla min 80 a Imam al-Bukhari wato hadisai da al-ahadith al-muntaqada shine kamar yadda mun taɓa muku bayanin ko cewa waɗansu daga cikin malamai sun ce hadisan da Bukhari da Muslim suka rawaito waɗansu da suka sharaɗin ba saura ka suka kawo su a jumlace gabaki ɗaya hadisan ɗari biyu da goma ne takriban imam bukhari ya kaɗaita da saba'in da takwas daga ciki dukkaninsu sun yi musharaka akan wato hadda wanda suka yi musharaka abin nan dukkaninsu sun yi musharaka akan talatin da biyu eh, ɗari da goma kenan ga saba'in da takwas bukhari talatin da biyu bukhari da muslim Eh, sannan kuma ɗari ɗaya imam muslim haka tartibin yake an gani saba'in da takwas bukari ne kaɗan ya ruwaito su an samu malamai sun yi intiƙali a kansa ɗari da goma kuma imam muslim sauran talatin da biyu kuma dukkan sun yi musharaka wajen riwayarsa saboda ka a hadisin da a cikin bukari ba kai yawan na muslim ba ko ba haka ba wanda ya nuna kan cewa kenan hadisai domin in ka ji an yi intiƙadi akan hadisi to akwai to galiban intiƙadin wanda suka intiƙadi baya komawa ya zuwa ga cewa akwai rawi mutakallam fihi in ka duba littafin daru qutni ko abu aliyin al abu aliyin al-jayyani da abu mas'ud dimashqi to idan mutane uku da suka shahara wajen intiƙadi akan su in ka duba littafin su ka ga hadisan ba wai suna komawa bane ya zuwa ga cewa ayi kunyar waya daga wani kuma da'ifi ne ba fika bane a yawanci a wajen illa ce koyayyar illa cewa wannan hadisin kun kawo shi da wannan isnadin ma ga ga wani isnadi da aka rubuta shi kuma wancan isnadin ya fi inganci yawanci za ka ga irin wannan ne to kaga hadisan da yake wanda yake zamanto cewa ba a samu hadi ya nuna maka cewa kenan hadisan da ake suka akan su akwai illa koyayya kenan to kaga wanda yake cikin bukhari idan ba su kai yawan na muslim ba kaga hadisai masu koyayyar illa eh? ba su kai yawan nan na cikin bukhari ba su kai yawan na cikin muslim ba da haka kaga ta nan nahiyar ma bukhari ya fi muslim a rinjaye هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم wannan fa tare da cewa malamai sun yi ittifaki akan cewa imam bukhari ya fi imam muslim wajen ilimi imam bukhari ya fi imam muslim wajen ilimin hadisi wannan abu ne wanda yake ittifaqin ne ittifaqin ne kaulan wahidan wajen malamai imam al-bukhari wajen ilmin ilal ba za a hada shi da imam muslim ba wa a'raf wa a'rafa bi sina'ati al-hadith minhu kuma ya fi imam muslim gwaninta wajen ilmin hadisi bisa imam muslim wa anna musliman tilmizuhu wa khirrijuhu imam muslim ɗalibinsa ne wa khirrijuhu a hannunsa ya fita shi ya rene shi شيء ده قلنا اكيد شو اخر ريج وين دي بترجع جامعه تو شيء ما مسلم ده جامعه البخاري يفتح <laughs> بعدين كل المجر بعدين كل هذا يكره تو بني يزمن تو المجر اه شيء يا اي شيء يزمن يما يزمن ده شيء يزمن ده شيء امام مسلم شيء ده ما ده شيء امام مسلم امام الحديث <laughs> ولم يزل يستفيد ولم يزل يستفيد منه ويتتبع اثاره حتى قال الدار قطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء bai gushe ba yana fa'idantuwa daga imam bukhari shi muslim yana bibiyar abin nan digadigansa yana bibiyar hanyoyinsa a cikin duk abin da yake yi yana bibiyar wato gurbin abin nan sawunsa hatta kalar dara kutni har imam dara kutni yake cewa da ba dan bukhari ba muslim da bai zo ba ma ballantana ya tafi da ba a samu muslim din ba ma wato a cikin ilimi saboda ka kaga kenan wanda yake haka kuwa sai a za a hada aikin da da aikin malaminsa to wannan su ne fuskoki guda uku manya da ake fifita imamul sahihul bukhari akan sahih muslim to daga nan za mu tsaya darasi ne za sai mu soma wa min samma من أي من هذه الحيثية قدم شرط البخاري على شرط غيره والحمد سبحانك الله والحمد لله سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الإسناد هذا عندي وانا هذا مجيبا هذا مجيبا ba mu je ba in Allah yadda yana da zurfin ilimin sa a mustalah ba amma idan abin nan yana ɗaya daga cikin wani ɗaya daga cikin abubuwa masu dukka kwarai da gaske a cikin ilimin mustalah yana da akwai akwai littafi da aka yi al-mursal al-khafi wa alaqatuhu bi tadlis kusan juz'i na wajen juz'i uku na wannan sharifin auni wanda ya akan wannan saboda haka matsala ce wadda ke ba mai sauki ba kuma sai da rikicin ganewa ga wanda yake mafarin mustalahul hadith amma tunda dai muna wannan karatun Allah da zamu kai lokacin kuma shi mai wannan littafin ya daya daga cikin wanda suka bayanin bambanci tsakanin wayannan abubuwan guda biyu wa alaikum salam hmm. to eh wato abinda ake nufi da husnul sina'a shine cewa imam muslim galiban bai cika riwaya bil ma'ana ba yana riwaya bil lafz kuma riwaya bil lafz ita ake ba bisa riwaya bil ma'ana sannan imam muslim baya tafsirin hadisi ya yayyanke shi ya kawo ya kawo wani abu wani bangare a nan wani bangare a can yanzu ka kamar hadisin hadisin jabir na cinikin raƙuminsa haka haka imam muslim ya kawo shi da saɓanin riwaya sun ga baki ɗaya a lafazi ɗaya ya kawo shi a waje ɗaya in ya kawo sai ya kawo wata riwayar daban wanda yake ko akwai ƙayi ko kuma kawai ya ishara cewa wani ya ruwaito shi na hawahu ko kuma mitlahu illa annahu qala sai ka kawo abin da ya faɗa ba zai kawo maka juz'in hadisin a wannan babin bai je kuma can wani babin ya je kawo maka juz'in hadisin kamar da Imam Bukhari yayi wajen riwayar wannan hadisin sannan kuma in ya tashi hadisai da suke a cikin babi in ya zo kaga kamar in ya zo hadisan alwala zai kawo maka dukkan hadisan da zai kawo waje daya shi ya sa ma kaga da imamin nawawi ya tashi kawo unwanin babi zai iya san san inda zai ya ba su anawin na kowane babi inda zai kawo maka hadisai na mawdu'i daya a waje daya ga baki ɗayan su kuma kowane hadisi ya fara da wanda yake ya fara da hadisin mutum daya sai ya gama da shi da sabanin riwayoyinsa hmm? idan kamar yadda kamar kaga hadisin Usman na alwala din nan inda ya tashi in kai koma kaga yadda Imam Muslim ya kawo shi ya kawo shi da riwayoyinsa daban-daban daban-daban wanda suka rawaito dan mutum Humran shi rawaito daga wajen Sayyidina Usman amma Humran yana da mutane ɗaliban sa da suka rawaito hadisan ba mutum ɗaya bane kawai to sai kawo sabanin sai kawo riwayoyinsu daban-daban da haka imam muslim yake a cikin kowanne shi yasa idan shi yasa imam ibn hajar yake yawa yawan malaman maghrib in suka yi riwaya in za su kawo maka riwayar hadisi da matanin sun fi fifita sahih muslim sun fi sun fi daukowa daga cikin sahih muslim saboda imam muslim zai kawo hadisin yanda lafazin sa yake hmm? yanda lafazin sa yake kuma baya baya kawo shi bil ma'ana ko baya kawo juz'in sa zai kawo shi kamilan gabaki daya saboda in kana so ka tattara alfazul hadith ka so ka san yadda alfadul hadith suke to lalle ka rinka komawa musu shi yasa din yake cewa idan da kamar a ce mai lu'lu'u wal marjan yayi haka ya dauki taken anawin din sahih bukhari amma wajen alfadul hadis ya kawo nan sahih muslim da zai fi za a samu fa'ida sai a samu wannan fa'idar take cikin muslim na sabanin na riwaya daban-daban sai a samu ko fa'idar da take cikin bukhari ta fiqhun abwab sai a samu a cikin nan ya yake da waɗansu malaman bukari a abin da nake cewa kowanne daga cikin bukari da muslim ya yi riwaya daga waɗansu malamai masu riwayar hadisi wanda ɗayan bai riwaya daga wajensu an gani kowanne daga cikinsu ya ta da riwaya da waɗansu kamar imam bukhari ya yi ruwaya daga ikrima imam muslim bai ruwaya daga ikrima ba ya yi ruwaya daga abubakar ibn ayyash imam bukhari imam muslim bai ruwaya daga wajensa ba akwai su irin su irin su shine har nake ce muku hafi ya kirga irin sa wajen kusan 435 ne shi ma imam muslim ya yi ruwaya daga wajen waɗansu kamar irin su hammad ibn salama imam bukhari bai ruwaya daga wajensa ba irin su simak ibn ibn harf bai ruwaya daga wajen imam muslim imam bukhari bai riwaya daga wajen kamar abu zubair imam bukhari bai riwaya daga wajen su ba to wannan saboda kowanne a kowanne daga cikin su ba za ka rijanta masa ijtihadin ɗayan ba shi yana ganin wannan bai cika sharaɗinsa ba na karɓar hadisi bai cika sharaɗinsa ba ko kuma ya cika sharaɗinsa amma ya wadata da wani wanda yake kamar sa babu sunnar da yake yake nema a wajen sa wanda yake bai samu a wani wanda yake kamar sa ba shi yasa kaga waɗansu ai har suke sukan imamul bukhari me yasa ya bar irin su hammad ibn salama ya je ke riwaya daga wajen irin su abubakar ibn ayyash bayan su a wajen su kamar irin su ibn hibban shi yake faɗan wannan shi a wajen sa ibn hibban a wajen sa ya zaka ba ma ba ma asasin hadawa tsakanin hammad ibn salama da abubakar ibn ayyash hmm? to amma kowa da irin nasa ijtihadi ya ka ga ikrama kuma da wajen ba ba amin da sunnatul mujahid ba amin da in rafi a dama eh, ba za ka rasa wanda yake zai yi tsan ba shi ma an yi magana a kan ra'ayinsa na da waɗansu ma suna cewa ma an yi magana a kansa cewa ya yi ma kare ma ibn abbas ƙarya kamar yadda ah, nafi yake ma ibn umar ƙarya ayya ah, ibn umar yake ce ma nafi za ka yi ƙarya kamar yadda ma yake ma ibn abbas ƙarya ko da ke mun san ƙarya a wajen mutanen hijaz ba suna nufin kirkiro karya ba in aka ce karya ai a haɓa kuskure wato abinda mutum ya faɗa kai ka tashi faɗansa sai ka ci sai kai kuskure wajen faɗa to su mutanen hijaz suna cewa kazab a ga wannan tambayar da ya aiko wannan yana tambaya matsayin jinin ɗari da mace ta a cikin watan azumi zai zai hana azumi wato kamar ah, kuma to shi dai wato eh, jinin bari wai kamar jinin kamar jinin biki ne ko ko ba jinin ah, biki bane malamai sun yi sabani wajen abin nan wajen bari idan mace ta bari a ah, musamman waɗansu suna suna tafsiri tsakanin abin da ta fitar da shi ya samu sifar mutum wato an abin da sifar mutum ko ba halci sifar mutum ba idan ya to da sifar mutum ya fito da sifar mutum to wannan za ta ɗauke shi kan cewa haihuwa ne saboda ka jini zai to jinin biki idan ko bai zo da sifar mutum bai to kawai gudan jini ne to wannan ya to da fasad ba za ta ɗauke shi jinin biki ba ba za ta bar sallah ba ba za ta bar sallah ba ko ba za ta karya azumin ta ba ya to kamar rashin jinin rashin lafiya in ta kasa azumi saboda rashin lafiya za ta rama saboda rashin lafiya amma ba wai don cewa ya zama to jinin da aka ɗauke maka yin ibada ne a cikin sa kamar jinin biki ko jinin haila ba waɗannan yaran kyanin su mamaki mun faɗa wanda ya fi ko ɗai aka makaranta kuma kowanne satin da yake mun gaba ban zan da suke gwada kan malamai ba don kashi maganar da suke bukata an kawo an faɗa wanda ya fi so karatu har mun kayyada ma to na ba daga yanzu na ni yanzu ai wannan mun na ni nan kalaman shi da kyau almuhim daga yanzu ni ma yanzu irin wayannan tambayoyin suka zo na fiqh ba zan ansa ba ba majalisin ba ne wannan majalisin mustalahul hadith eh, na'am نبي شدد عشرين نبي شدد عشرين هكا الحافظ ابن حجر يا كاو عدد انسوات في النكت نكت على كتاب ابن حجر ابن الصلاح نعم ايتو حديثا كتب الستة يوى يوى حديثان دسيكي نأسل شريع المسلمين كتن باس بابتا دقسين كتب الستة amma wannan bai kore ba a samu waɗansu hadisai a cikin kutubu sita kuma ingantattu amma ba sa cikin kutubu sita ɗin suna cikin waɗansu littafai ɗin shi yasa ne aka samu waɗansu malamai suka suka suka yi wata hidima ga ilimin hadisi suka tara abin da ake ce masa kutubu zawa'id eh? kamar almajiran iraki malamin ibn hajar su suka fara wannan kamar majma'ul zawa'id eh? ya tara hadisan da suka zo a cikin musnadul imam ahmad da mu'jamul tabarani ma'ajimul tabarani guda uku mu'jamul kabir was saghir wal awsat da kuma musnad adiya ala hadisan da suka zo a cikin waɗannan littafai ba sa cikin kutubus sitta shine ya kawo su a cikin majma'uz zawaid ka gane to amma yawan yawan waɗannan hadisai din waɗansu zaka samu gaskiya suna da rauni usulul islam hadisai wanda suke sune aka gina musulunci akai usulul ahkam ba da wuya su fita daga cikin kutubu sita din nan gabaki daya da wuya su fita daga ciki galibi in ma sun in kaga sun fit in kaga an samu zawai din daga cikin sauran wanda ba kutubu sita ba watakila hadisi ne wanda yake a cikin kutubu sita ya shahara da riwayar Umar sai a same shi a cikin wani littafin daban ba kutubu sita ba da riwayar Sayyidina Ali irin wannan abin na'am na'am eh eh haka suka kira littafan nasu a sunan <laughs> haka suka kira su kuma su ba su sanya sharaɗin ba su sanya sharaɗin inganci ba mm. eh, ba su sanya sharaɗin inganci ba su kawai sun yi kokari su kawo hadisai da ake kafa hujja da su a babin da suka kawo shi ko da bai inganta ba mm. kuma kamar abu dawud shi ya lizumta ma kansa yayi bayani ما كان فيه وهم شديد بينته أبن ديك الروني مثلني زي بينا وما سكت عنه فهو صالح أبن دكما أنك أمك هديك لك جني شهو بلشيكم ربع تفالهيني تشني أيكي مجان أيكي خاف عني أنا مثل صالح للاحتجاج فوق صالح للإعتبار وأنا شما داكو زوشي إن شاء الله أجسن أنا نجبك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان ان لا اله الا انت